أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da litinin sha uku a watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da bakwai ga watan yuli shekara ta dubu biyu da ashirin biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu Sani Dauda wanda ke namba talatin da tara jakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari Mijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka Ahkamul Jana'iz wa Jida'uha na Sheikh Muhammad Nasir din Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka bana a shafi na 324 za mu tashi a sabon gaba a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 203 muna ƙarƙashin bidiyo'i da malam ya jero guda ɗari biyu da wajen sittin ko saba'in da biyar da mutane suke yi a jana'iza sai malam ya ɗauki kowace gaba yana ambatan bidiyo'in ɗaya bayan ɗaya to a karatunmu da yau wannan majalisi za mu tashi a kan bidi'a da ake yi ziyaratul ƙuburi bidiyo'in da ake yi a ziyartar makabarta saboda ziyartar makabarta ibada ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da al'ummansa kan cewa a farko-farkon al'amari da ya dawo madina ya hana sahabbai ziyartar makabarta daga baya sai ya ce ya halatta kowa ya ce sai ya ce kuntu Na haifukun an ziyartar qubur ba can na hana ku ziyartar makabarta ala fazuruha sai ce ku saurara yanzu ina umurtan ku ku dinga ziyartar makabarta hikima sai ce fa zakiru kumul akhirah ziyartar makabarta zai dinga tuna muku da lahira duk kudinka duk iliminka duk sarautanka duk mulkinka duk talaucinka nan za a zo abin ne ta. an taba zuwa makabarta aka ce nan jerin gwanan yan GRA ne a wannan duk a duniya ne a ce ga kabarin yan ga kabarin abin nan ai babu bambanci wani ma ba za ka sani ba to kaga wannan zai sa duk wace burace-buracen da take da shi akan al'amari na duniya zai ragu ka san cewa wata rana fa dai nan ne dai fa makwancinka kuma duk kyawun gidanka in lokacin ruwa ne yanzu kamar da ake ruwa wani an zo sa shi a kabari sai an dinga kwarfe ruwan ko kafin a shigar da shi ana kwarfewa yana zuwa za a ce kai da Allah a shigar da shi haka za a shigar da shi duk kyawun jikinsa ko da jikinsa maglumin to a yanzu ya zama naman tsutsa kaga wannan zai sa mutum ya rage gurace-gurace Allah ka shirya da mu to malam yana so ya karantar da mu wasu bid'o'i da mutane suke yi kuma ba sa tunanin bid'a ne kaga in ka san su ka nisance su bid'a ta 133 malam yace زيارة القبور بعد الموت ثالث يوم ويسمونه البرق زيارة مقبرة أرانا تأكد متن يموت shine sadakan uku kenan da ake yi ko ranar da suke yin sadakan uku to a ranar sai mutum ya je wai ya ziyarci makabartan wannan mamacin da ya mutu wa yusammunahu suna kiransa al wato bambanci wa ziyaratuha ala ra'si usbu'in sannan aje a karo na biyu a rana ta bakwai shine ranar sadakar bakwai da sassafe in an zo sai a ce ina wani sai a ce ai ya je makabarta zai je gababan a rana ta bakwai thumma fil khamis ashar sannan a rana ta goma sha biyar daga sati biyu kenan da mutuwan mamaci sai ƙara zuwa wai ya kai masa ziyara Suma fil arba'in sa'annan a ranar da ya cika kwana arba'in sai ya ƙara lallafawa ya je ويسمونها الطلعات suna kiranta affali'at wai letawa leƙe-leƙe da ake yi wa mamaci an leƙa a rana ta uku an leƙa a rana ta bakwai an leƙa shi a rana ta sha biyar an leƙa shi a kwana ta arba'in ومنهم من يقتصر afiratai ne. akwai wa'anda suke taƙaita a wa'annan guda biyun kwana na goma sha hudu da kuma kwana ta arba'in sai su je malam ya ce duba nurul bayan fil kashfi an bida'i akhirin zaman shafi na hamsin da uku zuwa hamsin da hudu za ga bayanin nan a ciki wannan yana nuna ababen da mutane suke yi na bid'o'i a lokacin da uwansu ko mahaifi ko mahaifiya ko aboki ko wa ko ƙani ko kuma makwabci ya rasu su yi irin wa'annan bid'o'i bid'a ta ɗari da talatin da hudu malam ya ce ziyaratu abawai abawaini kulla juma'atin ziyartar makabarta ko kuma ƙabarin iyaye guda biyu mahaifi da mahaifiya duk jima'a suka ga mutum ya ce aini duk jima'a nake zuwa ziyartar mahaifina in dai ka sa ta a juma'a to bai yi ba saboda haka ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ibadar qiyamul layli yace kakka yi iyamun layli a daren juma'a wai saboda juma'a ce ana ganewa ko kuma ka keɓanta ranar juma'a da yin azumi saboda falalan ne juma'a ana ganewa sa'annan kada ka keɓanta juma'a ka ce ai ni duk juma'a zan dinga zuwan ziyartar kabarin iyaye na shi ma bid'a ne ana ganewa sai ce ai ni duk juma'a nake zuwa wannan bid'a ne saboda ne zai ce maka ai juma'atu babban rana saboda haka shi sa yake zuwa wannan yi kama da aiki na ɗan shi'a ila kyauta malam yace ka duba Wal والحديث الوارد فيه موضوع كما تقدم قبيل المسألة 121 malam ya ce hadisin da aka zo da shi a wannan babin cewa duk juma'a ka dinga ziyartar kabarin iyayenka guda biyu ya ce hadisi ne na karya da aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya shuɗe kafin matsala ta ɗari da da ɗaya. ya yace ka duba shafi na 187 a baya mun warware wannan babu bukatan a dawo da shi an bid'a ta 135 ya yace qauluhum maganar da mutane ke cewa innal mayyita iza lam yukhraj ila ziyaratihi lailatal jumu'ah بقي خاطره maksuran بين mauta. wai mamaci innal bayyita lallai mamaci idza lam yukhraj ila ziyaratihi lailatal Juma'a. in ba a fita an kai masa ziyara ba a daren juma'a baqiya khatiruhu maksuran sai ya zama ya shiga cikin damuwa a tunaninsa bainal mauta tsakanin mamata shi zai damu shi zai damu wa yaz'umuna annahu yarahum idza kharaju min suril balad har ma wai suna cewa in ɗan uwansa ko ‘ya'yansa suka fita daga gida za su je su kai masa ziyara daga katangan garin ko katangan wato makabartan zai dinga ganinsu mutumin da ke kwance ba wai zai dinga ganin su zai dinga ganin su ai ga wani can zai zo min to kaga illa bid'a kenan malam yace ka duba al-madkhal na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na 277 bid'a ta 136 malam yace qasdun nisa'i al-jami'a غلس السبت إلى الضحى لزيارة المقام اليحيوي أصل النساء mata ذا في نبي الجامع الأموي masallacin da ake kira jami'an umawi a garin dimashq shine damascus wannan masallaci yana daga cikin daɗaɗɗen masallaci a doron ƙasa saboda lokacin da aka gina wannan masallaci shekara ta ɗari bakwai da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina to shekara ɗari bakwai da biyar zuwa yau ta kaga mana dubu ɗaya da ɗari nawa da ɗari hudu nawa arba'in da nawa da bakwai kaga idan ka cire ɗari bakwai biyar nawa za mu samu ɗari da arba'in da biyu da gina masallacin kuma wanda ya gina shi ya ba da umarnin gina shi shi ne alwalid bin abdulmalik bin Marwa, shi ya ba da umarni a gina shi wanda da asalinsa coci ne aka siye shi aka gina shi wannan masallaci yana nan a garin dimash har yanzu yana daga cikin daɗin masallaci idan ka cire ka'aba in ka cire ka'aba sannan ka cire baitul maqdis ka cire ka'aba ka cire masjidin nabawi yana daga cikin daɗin masallaci a wannan garin to a wannan masallacin suna cewa wai annabi yahaya a nan aka binne shi ana ganewa to akwai wani wuri da aka keɓe ake cewa wai gawansa a nan take to shine ma yake cewa wannan kasdun nisa aljami al'umawi mata su nufi zuwa wannan masallaci aljami al'umawi masallaci ne na juma'a na banu umayya da aka gina shi a wannan lokaci da umarnin alwali bin abdulmalik bin marwa ghalasa sabti ila buha a cikin duhu duhu na ranar asabar zuwa wayewan gari bi ziyaratul maqamul yahyawi dan ziyartar wajen kabarin annabi yahya Sun tsaya a nan kuma yana su suke cewa ba wa za'muhum anna da'aba ala hadha al'amal 40 sittan lima yunwa lahu kuma suka raya cewa anna da'aba cewa al'ada ala hadha al'amal ya an saba da wannan aiki 40 sittan wai sai an yi kwana arba'in asabar arba'in ana yin wannan wato ibada asabar arba'in ana wannan ibada lima yunwa lahu abin da ake nufi gare sa in aka zo masallacin sai aje malam ya ce ka duba islahul masajid shafi na ɗari biyu da talatin za ka tattara wannan bayani insha Allahu a cikinsa kaga wani yana nuna maka wasu bidiyo'i da mutane suke yi kaga na jingina cewa annabin Allah annabi haya an mai aka binne shi nan gawarsa take saboda haka ana zuwa wurin a nemi wannan kuma wannan galiban za ka ga yawanci wajajen da akwai kibab ƙubbobi masallatai sai ta shiga sai ka ga ga ƙabarin wani shehi ana zuwa a wurin kwana musamman ma ranar alhamis zuwa wayewan gari na ranar juma'a in kana yawo a ƙasashen larabawa haka za ka yi ta ganin su mutane na fitowa daga makabarta isan safe mata da maza matan da ba sa haihuwa za su shiga kabari wajen shehi ne za su roƙe shi ya ba su ‘ya'ya haka wanda suke haka haka abubuwa iri-iri to wannan kin ka zo na ƙasashen larabawa za ka ga irin wannan Allahumma saudiya ne kadai da za ka je ba za ka tadda wani abu ne kama da wannan burbushin ba amma mafi galibin kasashen laraba in ka je za ka ga wani abu wani ma abin da aka santa kiristoci ke yi Allah shi za ka ga suke yi har ma irin wannan shubahar wa'anda ba su karatun addini ba kuma suka zauna a kasashen laraba in suka ga wannan su ce da Allah wannan takura ne mun ba mun zauna a kasar laraba ba a mun ga abin da suke yi ba musamman ma kamar misira ana ganewa to za ka ga wani kwamatala ga musulmi ya mutu ana kawo kulawa ana sama kaga mu dai ana yan san kiristoci ke yin wannan da yahuda amma za ka ga wai musulmi ne ga an sa hotonsa kamar yadda kiristoci suke in ɗanwansa ya mutu a tashi a cikin mota ana tallata shi haka ga tana yin irin wannan kaga wanda bai sani ba san addini ba kuma bayi da ilimin addini in ya je ga irin wannan me zai ce zai ce ku kuna tsanantawa gashi nan mun gan ma ana yin kaza ko musulmi ne zai gani Allah ya kyauta malam da bid'a ta 137 qasdu qabr ibn arabi as-sufi an yake rabbi ya ce a nufi kabarin ibnu arabi a sufi ibnu arabi a sufi shi ne abubakar bin muhammad bin ali bin muhammad bin ahmad abba'i al-hatimi da ake kiransa ibnu arabi wannan mutumin ibn taymiya a ah, afwan imam zahabi a cikin siyar alamin nubala lokacin da ya zo yana tarjamarsa ya ƙidaya shi a cikin tabaka ta goma sha hudu a ah, abuwan tabaka ta talatin da hudu ta na malamai to daraja daraja tun daga kan sabai shi yana kan daraja ce ta talatin da hudu don ya mutu a shekara ta ɗari shida da talatin da takwas ibnu arabi ya mutu har ma ya kawo maganan ibnu da tikin al'id yake cewa ibnu da tikin al'id yake cewa ya bi sheikh الشيخ الزبين ya faɗi akan wannan mutumin ya ce shaikhu su'in ya ce malami ne amma mugun malami wato mai aƙida mummuna makbuhun kazzab wato abin kyama kuma makaryaci to wannan mutumin shine sufaye suke zuwa su yi dandazo a kabarinsa saboda sun ɗauke shi wani ɗan ƙaramin Allah suna zuwa arba'ina juma'atan wai sai an yi juma'a arba'in ana zuwa kabarinsa bi za'ami qada'il haja da rayawansu in ka je kwana arba'in kana zuwa wato kabarinsa da niyyar kana so Allah ya biya maka bukata to Allah zai biya maka bukata haka tana so su ce ma yafi manzo Allah ma kenan ko kamar manzo Allah ana zuwa neman bukata ne ko ko ana zuwa a masa addu'a to shi wannan ba addu'a ake masa ba shi kawai in kana da wata bukata a wurin Allah ka je kaga lazumin wannan magana yana nuna mai kenan shi shi Allah ne kawai ana ganewa ya fi manzo Allah ke saboda shi ana zuwa neman bukata Allah kuma ya ce Allahu samad Allah shi ne wanda ake nufi da ni bukata ko biyan bukata kaga shi kenan yana daraja ɗaya da wa kenan da Allah a wannan aƙidar tasu Allah ka shirye da su mu kuma ka kare mu daga fara irin wannan halaka kaga wannan yana daga cikin bidiyo'i da sufaye suke yi kamar yadda suke zuwa a kaulaha kabarin Sheikh Ibrahim Inyas suna zuwa wurin kuma har kaga sun ibo ruwan gidansa ka san me suke cewa akan ruwan gidansa wai ruwan zamzam ne sai lokacin da shehi ya je hajji sai ya zo da ruwan zamzam a cikin gora kamar yadda alazai suke zuwa da shi sai ya zazzage ruwan a cikin rijiyar shi kenan sai rijiyar ta zama zamzam saboda haka shi sa za ka ga na musamman sai sun je wajen kuma su zo suna neman shi ya biya musu bukata saboda Allah ne a wurinsu ce masu neman aure a cikin ka ba su ce masu neman wanda ƴaƴansu ba su yi aure ba ka ba su gashi nan media ta gaskata su ba da babu social media din nan ai mutane na cewa ƙarya ake musu to yanzu gashi nan duk wani kafirci nasu suna bayyana shi a fili baya bukatan wani certificate kuma gashi nan za zaka gan shi Allah ka shiryar da mu malam ya ci gaba da cewa bid'a ta 138 ziyaratul quburi yau ashura ziyartar kabarruka ko makabarta ranar ashura wannan aikin yan shi'a ne yan shi'a ne ke yin wannan kuma suna tattaki suna zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za ka gansu suna yawo suna taki suna zagin sahabbai suna zagin sayyidina abubakar suna tsinewa sayyidina umar suna tsinewa sayyidina usman suna tsinewa abu sufyan suna tsinewa muawiya suna tsinewa ɗansa yazidu har babi suka kulla kamar yadda abbasul ummi ya rubuta a cikin littafinsa nurul jinan yake cewa ga babi na ashura ya kira wa'annan sahabban ya tsine musu kai ya ce wa banu umayya qasibatan ya ce da duka banu umayya wai Allah ya tsine musu to kaga irin wannan shine aqidarsu su na tsine wa sahabbai na zagin sahabbai dan kudirin su ma sahabbai kafirai ne dan ba su dauke su matsayin musulmai ba mutanen da manzo Allah ya yarda da su Allah ya yarda da su duniya ta yadda da su amma su kaɗai ne ba su yadda da su ba kuma wannan ibada ne suka ɗauke shi aƙida ce mai zaman kanta haka shi'a ba addini ba ne kafirci ne ke cike da shi Allah ya shirye su ya ganar da su malam ya ce ka duba almadkal na ibn al-hajj mujalladin farko shafi na 290 daga cikin bidiyoyi bidi'a ta da ce ziyaratu ha lailatan nisfi min sha'ban ziyarta makabarta a daren goma sha biyar na watan sha'ban wa iqadun nar indaha kunna wuta a wurin makabartan sai a kukkunna wuta sai a kukkunna wuta ana zuwa makabarta amma kuma a dare bai saboda haka ne za ka ga shi ne yawanci sufaye suke kira daren ha, ko da ake zuwa har na iban rijiya bakwai ibanatan a ibanatan a ibanatan a ibanatan sannan wasa da yula da ake yi na wuta ana jefe-jefe wannan a ƙauyuka wanda suka zauna a ƙauye sun san wannan za ka ga wancan za su tsaya a can wa'annan za su tsaya a nan sai a ɗaɗɗaure ana jifan juna da shi ana ganewa kaga wanda bai zauna a ƙauye ba bai san wannan ba nan shekara talatin ba za su san wannan karatun ba sai daga arba'in zuwa sama su za su san wannan karatun amma yawanci tun da yanzu duk yawanci kawai an taso ne ba a san wani abin nan ba ya kamata ka gaya wa mutane wannan da yara saboda su san wannan abin ko da wata rana sun je wani ƙauye sun ga ana irin wannan kada ya burge su ga dalili malam ya ce ka duba talbisu iblis na ibnu aljauzi shafi na ɗari hudu da ashirin da tara da albadkan na ibnu alhaj mujalladin farko shafi na ɗari uku da goma za ka tattara wannan bid'a a cikinta malaman nan sun ambaci wannan bid'a wanda mutane suke yi bid'a ta 140 malam yace zihabuhum ila al-maqadir fi yawmay al-eidain wa rajab wa sha'ban wa ramadan tafiyar da suke yi zuwa makabarta a ranaku guda biyun nan ranakun idi karama da idi babba sai ka dace ai ce ai da ya fito daga idi ai makabarta ya wuce suka jance wani akwai imani haka daga daga ma masallaci makabarta ya wuce kai akwai tarbiyya akwai addini yana tunawa da Allah bidia ne yawa kakka rudu da shi ba aikin manzo Allah bane kuma ba karantarwar manzo Allah bane kuma ba karantarwar sahabbai bane bidi'a ce wanda mutane suka kikiro ma anzalallahu biha min sultan saboda haka kada ka ji ya ce daga nan ina za mu makabarta za mu je za a tafi wannan galiban yan shi'a suke yin wannan haka kan ma ka ji wa rajab da kuma watan rajab wa sha'aban da kuma watan sha'aban musamman ma a ranar goma sha biyar ko sha hudu ga watan sha'aban suna yi don suna ta kago hadisai har na kareriki akan yin azumtan wannan wato rabin wata na sha'aban wa ramadan da kuma wata ramalana na musamman wai tana zuwa su irin wannan malam yace ka duba as-sunan shafi na 104 jiya ta 141 ziyaratuha yawm al-eid ziyartan makabarta ranan idi shi ma yana daga cikin bidiyo'i da mutane suke yi saboda haka daga makabarta daga iri sai a ce ina za mu sai mun biya makabarta in an gama daga makabarta sai a dawo gida wannan duk yana daga cikin bidiyoyi wanda mutane suka kirkiro shi malam ce ka duba al na ibn al-had mujalladin farko shafi na 286 ka duba al-ibda'u shafi na 135 ka duba as-sunan shafi na 71 duk wannan wato bayanin yana cikinsa bid'a ta ɗari da arba'in da biyu malam ya ce ziyaratuha yawman isnaini wal khamis ziyartar makabarta na musamman ranar litinin da ranar alhamis kaga anan kada wani shubha ya shige ka akan hadisin din da manzo Allah sallallahu alaihi sallam. ya yi tambaya a kan waye ya ciyar da miskini yau sai na baka da ce ni ne manzala ce waye ya ziyarci mara lafiya yau sai na baka da ce ni ne sannan ya ce waye ya raka gawa a sai sallan gawa aka raka ta zuwa maka hatta yau sai na baka ne ce ni ne sai manzala ce babu mutumin da zai hada wa'annan siffofin guda hudu a ce an aljanna ana fahimta to kaga wannan ai azumi ne manzala ya magana a kai ko to kada a ce ka keɓance litinin da alhamis na musamman za ka dinga zuwa wannan kuma ya zama bida amma idan ya fada ranan Allah ya kaddara aka samu wanda ya rasu kaga daman kana yin azuminka wannan al'ada ce wacce ka ɗaura wa kanka na yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin azumi litinin da alhamis ana ganewa amma ya zamana cewa ka sa wa kanka ka'ida duk litinin da alhamis zaka ji wannan makabarta ka kai ziyara kaga wannan ziyara ake magana shi kuma wannan ai raka gawa ne a yi sallar da makamanci haka ba za a ɗaya bane don kada wancan hadisin ya rudar da kai da ya tunanin kamar akwai cin karo ba sa cin karo da juna wannan ziyara ne na musamman ka ce ka ajiye din litinin alamis tana kai ziyara makabarta wannan shi ma bid'a ne Allah ya ci gaba da cewa bid'a ta 143 wuqufu kalilan, الزائرين قليلا بغاية الخشوع عند الباب كأنهم يستأذنون thumma yadkhulun malam yace wuqufu ba'd az-za'irina yiwar masu kai ziyara makabarta kaga mutum ya tsaya kalilan ya dan tsaya bi ghayatil khushu da makura na natsuwa kaga ya tsaya bakin makabarta ya natsu ya yi shuru haka kana ganin za su kaga bayan Allah ne ko kana ganin za su kaga masu tsoron Allah da alama ta irin tsoron Allah a tattare da shi inda albab a kofar makabarta ka annahum yasta'zinun kai ka ce suna neman izini ne kafin shiga irin sun nutsu din ne in wazo wani ne zo wuce ya gansu sai ka ji ce kai kaga bayan Allah ce kaya auliya irrahman eh ko da auliya albid'a eh wannan yan bid'a ne kawai an ne kakkaru da irin su summa yadkhulun sa'annan sun da tsuwar sai ka sun shiga makabarta don ka ga irin wannan kakka rudu da su da manzala bai karanta da yin haka ba ana ganewa kai kuma a duk tsoron Allah sa ba zai kai na sahabbai ba kuma duk tsoron Allah sa ba zai kai na tabi'ai ba kuma duk tsoron Allah sa ba zai kai na atba'ut tabi'ina ba kuma duk tsoron Allah ba zai kai bayan su bayan su bayan su har zuwa ba zai taba kai su ba amma ba gansu suna yin wannan ba ana fahimta malam ya ce ka duba al'ibba'u shafi na 99 bid'a ta 144 malam ya ce alwukufu amaman kabri ya daihi ka kalmusalli sun mai yadris tsayawa a gaban kabari ya daihi, sai ya tsaya da hannunsa ya ɗaura hannunsa haka ka kalmusalli kamar yana sallah kuma ya jiri sannan sai ya zauna in ya zo daidai kan kabari sai ka ga ya haka a ga duwan da ya gan zai yi tunani yana ne yana sallah ne can kuma sai ya zauna ai kaga in ya zauna ai zaka ce kai wannan akwai tsoron Allah ka gama zama yi dilshan yana samun natsuwa to wannan yana daga cikin bidiyoyi da mutane suke malam ya ce. ya ɗauko wannan maganar ne a cikin al'ibda'u shafi na 99 bid'a ta 145 at-tayammumu li ziyarati al-qabr yin taimama na musamman wai dan ziyartar makabarta sai ka ga mutum na taimaka me kake ce zan je makabarta ne <laughs> na musamman wai taimama yake yi na musamman an ba mai magana kai mama me kake ya ce a ah, kawai ba akwai ruwa bai ce ah, a zan je makabarta ne haka dan ce ayin Allah ce masha Allah ina an bidiya eh bidiya kawai yake yi wannan ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya ci gaba da cewa bid'a ta 146 salatu raka'ataini inda ziyarati yaqra'u في كل ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة وسورة الإخلاص ثلاثا ويجعل ثوابها للميت بنكري ما لكي صلاة ركعتين ين صلى ركعة بيو عند الزيارة ألوك تند زي زيارة أنا ما كبرتن كنا يقرأ في كل ركعة الفاتحة أقوة ركعة زي كرنت فاتحة wa ayatul kursi marratan da ayatul kursi su daya da suratul ikhlas kul Lahu salasan zai karanta ta sau uku wa yaj'alu thawabaha lil mayyit sai ce to ladan waɗannan ayoyin da surorin da na karanta ya Allah na sanya ta ga ruhin wani Allah mutane na yin wannan ko ba su yi Allah kyauta Malam ya ce, zakarahu fi sharhi shar'a mana yace shafi na 770 bi qawlihi was sunnatu fi ziyarati har ma wai yana cewa sunna akan wannan ziyaran an yabda a fa yatawadda wai mutum ya fara yayi alwala wai wa yusalli raka'ataini wai kuma yayi sallah raka'a biyu yaqra'u fi kulli raka'atin wai sai ya karanta a kowace raka'a waɗannan surorin da muka karanta da ayoyi ilal akh shine ne ce zuwa ƙarshe kenan walaysa fi sunnati shay'un min hadha Abu Nasir Jan Albani yace babu wani abu na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ai haka bal fiha tahrimu qasd as-salati 'inda al-qubur yace ba ma haka ba akwai haramcin nufin yin sallah a makabarta kama sabaka kamar yanda ya shuke a baya wanzur ma allaqnahu qariban malam yace ka duba abin da muka yi ta'aliki a nan kusa shine kusan nan da zamu karanta malam yace bid'a 147 qira'atul fatihati lil mauta karanta fatiha ga mamata karanta fatiha kafa sha ɗaiɗai ko ko bakwai bakwai haka ake cewa ko ga wannan mamacin kuma ce bakwai bakwai ladan ya kai ga wannan mamaci haka ai mutane ke karanta ta ya ce ka duba tafsirul manar mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da sittin da takwas ya ka wannan bayani a cikinsa bidi'a ta ɗari da arba'in da takwas qira'atu yasin ya ce alal maqabir karanta surati yasin a makabarta ai wannan ya ce ko musamman ai kowa ya sani a karanta mai yasin kana ya mutu sai ya ce da Allah muna so a karanta mana yasin dubu dubu goma sha hudu eh bai duka labin ya kai ga wannan wa ya ce maka malam ya ce wa hadisu ba hadisin da suka tsago na ƙarya man dakala al-maqabira fa qara'a surata yasin suka tsago wani hadisi na ƙarya wai duk wanda ya shiga makabarta ya karanta yasin khaffafa Allahu anhum wa kana lahum bi adadi man fiha hasanatun wai khaffafa Allahu anhum duk wanda ya shiga makabarta ya karanta wai yasin wai Allah zai musu rangwame su mamatan da suke kwanci a wurin zai musu rangwame ana ganewa wa kana lahum bi adadi man fiha hasanatun kai da ka karanta za a baka adadin ladan wato za a baka lada adadin mutanen da suke kwanci a wurin wai san adadin mamatan da ke kwanci a kabari to kaga irin wannan shi ne za ka ga ana rudan mutane da shi kasan irin amal mutane na sansa duk malamin da zai dinga karanta wa mutane aiki mai falala to mutane sun fi san irin wannan kuma gara basa kuma wallahi mafi galibi karya ne yawancin su karya ne aka dingina maza Allah kasan mutane akwai sun jin falala amma abin da zai sa gyara aiki ba ruwansu kawai zai ji falala za ka gina Allah sarki Allahu akbar hmm. Hmm. Allahu akbar kashi bayan Allah ni ma barin je in gwada saboda shi a wurin wurinsa daidai ne wannan yana daga cikin abin da mutane ke so malam yace la asala fi shay'in min kutubi sunna wannan fa ba yi da asali a cikin littattafan hadisi babu littafi guda ɗaya da ya ambaci wannan amma an ji gino kuma an ce manzo Allah ya ce malam yace wasu yuqiyu lamma awradahu fi sharhi sudur imamu Suyuki da ya ambaci wannan maganar a cikin sharhu sudur nasa shafi na 130 lam yajid fi takhrijihi ala qawlihi bai kara a wajen takhrijin sa ba da yace akhrajahu abdul aziz sahibul khalal bi sanadihi an anas yace abdul aziz a aboki ko ɗalibin alkhalal shi ya ambace shi da isnadi zuwa ga Anas sai ya shiru haka kawai yace thumma waqaftu ala sanadihi Imam Nasiruddin Albani yace sai na bibiya hadisin sai na kadda isnadin sa fa idza huwa isnadun halikun sai ga shi isnadi ne wato gurbatacce halakacce kama haqqaqtuhu fil ahadith ad-da'ifa malam albani yace kamar yanda na yi ta hakikinsa a cikin silsilatul hadisu da'ifa hadisi namba ta dubu da biyu da casa'in da ɗaya malam sai ya ci gaba da cewa bid'a ta ɗari da arba'in da tara ƙira'atu ulhuwallahu ahad ihda ashara marratan حديثها موضوع كما مر في آخر المسألة مئة 19 malam ya ce sa'an nan karanta kulwallahu a da ake a makabarta malam ya ce shi ma yana daga cikin bidiyoyi sai a ce kulwallahu sha ɗaiɗai a wannan ai diyawanci an je makabarta haka ake cewa ya ce a karanta kulwallahu sha ɗaiɗai ya ce hadisin da aka kirkiro aka ce manzala ya ce hadisi ne na karya manzala bai taɓa cewa haka ba an ki kago hadisi ne na ƙarya kuma aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na tattauna shi a ƙarshen matsala ta ɗari da goma sha, ƙara da muka wuce a baya Ya ce shafi na ɗari biyu da da arba'in biyar, in ka je za zaka tadda wannan bayani a can baya sai bid'a ta ɗari da hamsin, malam ya yace addu'a'u bi qawlihi addu'an da suke yi a makabarta suna cewa اللهم إني أسألك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت ويسيك جسنشي اللهم ويا أبنجي إني أسألك ني إنا روقنك بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الفرمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا تعذب هذا الميت kada ka azabtar da wannan mamacin suna faɗi ko ba sa faɗi suna faɗi a makabarta da shi ma wannan bid'a ce dan ba shi manzo Allah ya karantar da mu ba ka gane sai malam yace awradahu al barkawi malam yace al barkawi ya ambaci wannan fi ahwali afalil muslimin a cikin littafin sa ahwalu afalil muslimin shafi na 229 fa qala sai yace wa fil khabar a wannan hadisin aka jingina man zara qabra mu'minin wai duk wanda ya ziyarci kabarin mumini wa qala yace Allahumma inni as'aluka zuwa ƙarshen maganar ila akh mala ce, rafa Allahu indahu al'azaba ila yawma yunfakhu fihi as-sur ila yawmin yunfakhu as-suri malam ya ce rafa Allahu anhu wai sun ce wai manzon Allah ya ce rafa Allahu anhu al'azab Allah zai daga mai azaba yanzu tambayar wa ya tabbatar cewa yana yana shan azaba kaga an yi mai ta mummunan tunani kenan ko wai Allah zai daga mai azaba ila yawmin yunfaqu fi sur wai zuwa ranan da za a yi busa a kaho ma'ana har abada ba za mai azaba ba ba gaje yana so ya nuna maka daman can ya cancanci a mai azaba kenan Allah ya kyauta ana yace wa hadha hadithun batilun la asla lahu fi shay'in min kutubi sunna. Allah yace wannan hadisin hadisi ne na gurbatacce ba yi da tushe a cikin duk littattafan hadisai na musulunci babu shi Siyani ne sai ce wala adri kaifa tajaza albarkawiyu rahimahullah نقله دون عزوه لأحد من المحدثين إمام ناصر بن ce na ناكاك ganewa. Ta yaya Albarkawi zai iya alko wannan maganan ba tare da ya mai da shi zuwa ga asalin littattafai na malaman hadisi ma'a ma fihi min at-tawassuli tunda a cikinsa akwai tawassuli al-mubtadi'a na bid'a wal muharram wal makruh a cikin littafin akwai tawassuli na bid'o'i na haramci na ma makruhi ta hariman indahu wanda a wurinsa haramun ne kama qarrara zalika fi risalatihi al mazkura kamar yadda shi da kansa ya tabbatar a cikin littafinsa ɗinnan. shafi na 352 amma ya kawo irin wannan to kaga shi bid'a haka illarta take mutane na son jinta kuma abu ne wanda suka saba da ita kuma suna son su ci gaba da ita Allah ya kyau Allah kuma ya kare mu daga fadawa a irin wa'annan bidiyoyi wannan gabar zamu dasa aya idan Allah ya raya mu majalisi na gaba sai mu saura da wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu insha Allah za mu takaita a cikin karatun da muka yi insha Allah sai a yi sallah wa alaikum salam matso kusa idan mutum ya kai ziyara zai roƙa masa gafarar Allah شيني اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدل دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله واولادا خيرا من اولاده وازواجا خيرا من ازواجه اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده وارحمنا إذا سرنا إلى ما صار إليه an gani in baka iya da laranci ba to sai kai da hausa Allah ka gafarta wa wani in mahaifi ne ka ce Allah ka gafarta wa babana in mahaifiya ce ka ce Allah ka gafarta wa mahaifiyata in mata ce ka ce Allah ka ji kan matata ka hada mu a aljanna Allah ka yafi mata Allah ka karbi ikanta an gani da abubuwa ya Allah abin da ta mun na kuskure na yafe mata ya Allah ka tausaya mata ka gafarta mata kai kaza kai kaza shikenan an gane yawa na in ka je wurin ta'aziyya abin da manzo Allah ya karantar a wajen ta'aziyya shine inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta indahu li kulli shay'in li ajalin musamma tasbir wal tahtasib a'zama Allahu ajrakum wa ghafara limayyitikum wa ahsana azaakum wannan shine abin da manzo Allah yake yi shine inna lillahi ma akhadha ka iya da larabci ba sai ka ce Allah shi ya karbi abin da ya baku wa lahu ma a'ta kuma shi ya baku wannan da in ɗa ne in uba ne shi ya azarta ku da shi wa inda hu li kulli shay'in la ajalin musamma kowane abu yana da lokaci sananne a wurin Allah fal tasbir ku yi haƙuri wal tahtasib ku nemi ladan haƙurin nan a wurin Allah a'azama Allahu ajrakum Allah ya girmama ladan wannan jarabawan da kuke ciki da haƙurin da za ku yi wa ghafara limayyitikum ya safarta wa wannan mamacin naku da ya rasu wa ahsana azaakum kuma ya kyautata ta'aziyar wato tausasa wannan da muke muku shikenan sai a tashi a tafi a zauna a tacin naman mutane ana shan ruwa da abinci ba ana narkan na safa da rana da dare wani ma da safa za ta ga yanni ko ai yau ne uku ko a ƙarya ne abin je zo ci eh, na'am na'am eh eh zai yi wannan babu matsala eh wannan ba matsala amma ya ajiye rana na musamman shine eh amma lokaci jifa jifa sai ka dinga zuwa ai shi sa ba manzo Allah ya ba mu umarni mu dinga zuwa jifa jifa ba eh to jifa jifa na amma kada ka sa specific time da specific date cewa shine ka dinga zuwa eh mazo kai tun da kake ta daga ka mana nisa na'am ta yanzu kai tambayar ka kaga kai ma ka samu sauki kuma kowa zai samu sauki Allah ya sa na sani duk mutumin da aka ba shi kuɗi yake ba ɗan uwansa wannan ya cika mugu azzalimi kuma shi ai an yadda da shi ne aka ba shi kuma yi ha'inci wannan alaman munafunci ne ɗabi'a ce ta munafukai eh, akwai shi a cikin ɗaliban ilimi akwai shi a cikin malamai akwai shi a cikin talakawa akwai shi a cikin masu kuɗi akwai shi a cikin masu hukunci akwai shi kuma a cikin 'yan siyasa duk mutane suna da irin wannan dabi an ba shi kuɗi ai magana shi a fili yake an ba shi ya ba wani amma ne yake nan mai hukuncin wanda aka ba shi kuɗi ya ba wani kaman wani ne a ce wani da Allah ɗauki wannan kuɗin ka kai ma wani haka ne sakon saboda haka ai an amince da shi ne sa aka baka duk wanda ya ce ga shi ka bawa ne ya yarda da kai ne ai ya yi ha'inci alama ce ta munafunci ne eh, wannan kuma ba wanda babu shi akwai shi a cikin ɗaliban ilimi akwai shi cikin malamai akwai shi cikin 'yan siyasa a cikin talakawa a cikin masu kuɗi a cikin mutane da yawa za ka gan su kai kama wa da ƙani ma suna yin wannan balle wani saboda haka kawai mu gyara ɗabi'an eh, wannan ba daidai ba ne kuma wannan mutumin zai biya fa ko a gaban Allah sai ya biya fa shi da aka hana shi ya yi haƙuri a kiyama za a biya shi lokacin da zai ga dama duk abin da ake ba shi ana rikewa eh. ana ganewa abin da zai sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa sahabbai kuka ya ce jama'a duk wanda yake da wani haƙƙi na ɗan uwansa a kansa ya rataya ya yi sauri ya je ya warware kafin ranar da zai zo ba kuɗi ba dinari ba dirhami ba dala ba sai ba ba pounds ba euro ba kaza babai duk suka koyar da kansa a ƙasa suka fashe da kuka kashe ne mihsan ya miƙe ya ma'aikin Allah inda ka ce duk wanda ya san yana da haƙƙi tsakaninka da shi ya zo ya rama ina da shi sai ce menene na maka sai ce ranan yakin badar ina tsaye kana daidaita sahu ka sa sanda ka da ni a daidai cibiya ta na ji zaki inda ka ce kowa ya zai fanza ina so zan rama manzala ce a ji a ɗauko sandan aka ɗauko sandan a bayan hankalin tsaye tashi inna ali ya ce a fara a kaina manzala ce ai ba kai kamai ba ni na yi Abbas bin Abdul ya ce a zo ai a kaina manzo Allah ce ba kai kai ba ni ne ne sai manzo Allah ya mika mai sanda bai suna kallon shi ikon Allah to zai da ki manzo Allah ne sai ce ya ma'aikin Allah ranan ba ni da riga a jikina ba riga a jikina saboda haka kai kuma akwai riga ka cuɗe manzo Allah ya cuɗe ya murza kaman yana tara karfi ko a irin kaman sabai suna kallon shi mai zai yi ya murza a karo na biyu ya murza a karo na uku kawai sai ya rungume manzo Allah ya fashe da kuka zala ce me yasa kai haka yace yanda naga kana magana ina fahimtar ka kusa mutuwa ne ni kuma tun da nake jikina bai taɓa haɗuwa da jikinka ba ina so kafin ka bar duniya a ce fatar jikinka ta taɓa fatar jikina manzala ce daga yau har abada wuta ba za ta ci jikinka ba fatarsa wuta ba za ta ci shi ba kaga manzala bai wannan to balle ni ko kai wanda an gafarta mai abin da yayi a baya da wanda ma zai yi gaba in ma zai yi na laifi tsakaninsa da Allah amma ya ce a zo a rama sai mutane nan suka ce ma Allah ya suka ce ba komai an gane wallahi ba abin dariya bane abun kuka ne ka ga mutum musulmi dan wanka ya kalle ka ce ma Allah ya isa ka ce daman isashe ne ba karamin tashin hankali bane ka san isan Allah kuwa hmm, Allah ya kyauta wannan ba karamin musiba ba ce saboda haka mutum ya yi kokari ya kiyaye saboda haka da irin addu'an da za ka yi a kiyaye saboda yana da tasiri na ji shekara ah, ah, abdulrazak a'a Sheikh Abdulrazak bin Muhsin Abbad yaron Sheikh Muhsin Abbad yana bada wani kissa cewa wani askari yake gaya mai a nan Makka abin da ya faru da wani mutumi ya ce ya zo daidai Ka'aba yana kuka yana ta kuka yana ta kuka ya ce da ya lallabo sai ji yana ce shi sai matso ya ji me wannan mutumin yake cewa a daidai wajen wato hijiru ismail sai ke cewa ya Allah ka ba ni da ba ni da da ana ta kuka ya ce bayan shekara goma sha takwas sai ga sai mutumin ya dawo ya tsaya daidai wurin Allah ya sa kuma mutumin shi ne a duty ya ce sai na ga mutumin yana kuka kuka na fitar rai ya ce sai na gano shi ne wannan taba gani shekara goma sha biyar ya ce sai na matso sai na je na cewa ya Allah wannan yaron ka kashe shi yaron Allah yaron nan ka kashe shi ya ce sai na lallabo sai na ce kamar na gane fuskanka ya ce shekara goma sha takwas da suka wuce a cikin wannan gabar na ji kana ta addu'a kana cewa Allah ka bani da Allah ka bani da amma baka ce nazar ba yanzu kuma gashi ka zo kana cewa Allah ya kashe dan Allah ya kashe dan yace me zai sa ba za ka ce Allah ya shirye shi ba don kukan nan da ke cikin ka sai ƙara fashewa da kuka yace ya Allah ka shirye shi ya Allah ka shirye shi shi kuma yaron a daidai wannan lokacin sai Allah ya sa mai shirya ya je kashe da kuka ya sallah raka'a biyu yana roƙon Allah ya fi mai daga nan yaro ya miƙe ana ganewa to shi sa irin abin nan ba a wasa da shi Allah ka shirye da mu abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karɓa mana da muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana akwai wata ɗaliban mu a nan kasu a nan Islamic Studies Allah ya mata rasuwa shekarun jiya ta haifi yara yan biyu Allah ya kaddara ta rasu ana kiranta Adama Aliyu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mata Allah ya sa ta yi shahada Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna makomanta shi kuma mijin iyayen Allah ya ba su hakurin wannan jarabawan da kuma rashi mu idan tamu ta zo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙon Allah ya sa aljanna ta zama makoma a gare mu gabaki daya wanda ya gina wannan masallaci ya daukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka karba mana a matsayin ibada kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah Allah ka fi mu sani ka kada shi da shi akwai abin da yake jin tsoron na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri wanda ka jarabce su da basu fita a cikin mu ya Allah ka warware musu kai musu buɗi ta arziki da yanda ba taɓa tsammani ba ka ba su ikon sauki wannan nauyi na bashin da ke kansu wanda ka jarce su a cikinmu da 'ya'ya kangararru maza ko mata da Allah muna roƙonka ka shirya musu da su yanda suka bakanta musu rai a baya da Allah ka sa su zama masu karanta su rai har zuwa ranar da za su koma zuwa gare ka mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk